Hello? Eh. Mr. President. Eh. Ah, Mr. President. Ah, ah kai ubaja ga. Mr. President. Wallahi na ji dadi wala, wallahi ka san mu mun ji dadi muna yi ne fa. Ai da na da wani ne wallahi. Wallahi, wallahi mu ne wallahi ubaja gwa. Ya kasa. Kai ubaja gwa la guguje. To. wala wannan waya. Ba na ga ma zan yi travel ba. Poltiri ko pol. Dukkan bada wala naje je America. wala shugaban kasa na america wala na ga nashi ya bude kuma sai na ga ba ciki waje ne ke yi wa ciki ba yi mana oh ai na gaya maka a kamfanin ma haka aiki aiki kai uban jagwa eh. wala zan sa wana zan sa hannu jari saboda wanda mutane su ce su ma kai musu mana kuma ba ci an kawo ba kuma su ce a kai saboda na gaya musu yadda musu ya hannaka ai mu mu da sauki kuma ga daɗi ga kuma kai kai ba jagwa is good ba eh. wallahi ba jagwa is good man kai wallahi tallahi zan sa zan sa moni na wallahi zaka sa mana hannun eh, jari eh wallahi hannun jari wallahi mai yawa ka musa president nagode kai uba jagwa eh. wallahi zan sa ma garanti wallahi ah. wallahi <laughs> tallahi eh, wallahi ah, EFCC wallahi za yi musu magana kai is good man Eh, na gode eh wallahi an ga kaya ka wallahi kale ka na gode eh, eh a rinka wucewa ba na gode te Allah ya ya be na gode mr president ya ko ya biya ta ya mr president ta ya me te da no ya ne eh, sai ma mun tara ta ta ya wa na ne mr president wanda zai oda ka bashi wannan lambar 080 67 00 99 99 shine whatsapp dinmu kuma shine ofe shine money point eh kai ma tallafin da zaka saka ka tura mu a ciki kai zan sa ba ba ja ko eh, wallahi amma kanka sa wanda ko da kika ce EFCC abu da banki kai wana money zaka ya good money a ciki wallahi eh mana kai eh mana kai good man mana yawa na gode eh ina sa mutu wanda ne ma na shi wallahi eh ne mo na mu ne na ma na shi wallahi ban gane ba wala da sa mutum mai na nashi mana o mutum mai neman nashi ewa ewa eh, eh, eh, akwai kokari na gode musa